yau da kimanin shekara ɗaya da wata bakwai da sace ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na birnin yawuri inda ake ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji jagoran 'yan bindigar da ke garkuwa da waɗannan 'yan mata dogo gide da a baya ke baiwa yaran damar ganawa da iyayensu ta wayar tarho yanzu ya soke wannan dama salim sanika oje shine shugaban kungiyar iyayen yaran kasancewan wannan magana da ya faɗa ya sake faɗa kuma daga kausa murya na cewa lallai idan har ba a biya mishi bukatocin shi ba muryan ma yaren mu da muke ji yaren mu da yake bari suna zuwa wurin network suna kira mu muna maganar su wannan ya riga ya kace shi kuma ba za mu sake jin su ba sai lahira so wannan shine dalilin da yasa muka zo muka zo matsayin mu na uwaye muka ga tunda dai wannan abun ya ƙi ya ƙi shekara ɗaya da wata takwas idan ma gwamnatin Najeriya ta ta'allaka ne akan yaƙi ta an so wannan yaren muna ganin ko da wata ƙasa take yaƙi ya kamata a ce ta cimma nasara a takaice mu uwaye mun ɗauki mataki na ceto mu. To kowane mataki yayan ke ɗauka a halin yanzu? a matsayin secretary na kungiyan yayin yara na fgc wanda yan kidnapper suka dauka a makaranta a yau takwas ga watan daya shekara 2023 mun haɗu da iyaye maza da mata mun zauna mun yi shawara saboda mun bi mun bi duk hanyoyin da za a bi domin a samu a karɓo na 'ya'yan nan namu abun bai samu ba shi wanda ya yi garkuwa da wayannan yara yana bukatan a biya shi miliyan ɗari mun bi dai gwamnati dai ko da gwamnati zai iya biya wannan kuɗin hakan bai samu ba shi yasa muka zauna muka ɗauki shawaran cewa muka yadda ma junanmu kowa ya koma gidansa ya je ya sayar da duk kadaran da ubangiji ya sa yana da shi ko gida ne ko gona ne ko abun hawa ne don mu gani mun iya biya wannan ba. To ko mai kundin tsarin mulkin Najeriya ke cewa dangane da wannan mataki na iyayen yaran? Barista Yakubu Salibawa lauyan tsarin mulki ne. kundin tsarin mulkin Najeriya bai yi bayani cikakke a kai shi bai kunshi wannan ba a takaice. A kundin tsarin mulki ya tara da cewa babban makasudi ko kuma dalilin gwamnati shine ta kare al'umma ta kuma jin daɗin al'umma. To da farko ma haƙƙin gwamnati ne ta kula da 'ya'yan nasu kafin ma shiga halin da suka shiga ciki. Gwamnati kanta ta gaza. kuma abin da ta yi na bari ma da aka shiga aka ɗauki yaran nan ma rashin tana da tsaro ne babu security tunda gwamnati bata ɗauki mataki na ta taimake su ba suna cikin wani hali na kunci da damuwa da kuma bakin ciki da gwamnati bata iya taimakon su ba abin da za su yi shine in suka ɗauki wannan mataki su samu yancin 'ya'yansu su dawo gare su ba su yi laifi ba. a baya dai hedkwatar tsaron najeriya ta shaida mana cewar Eh, tana iya ƙoƙarinta domin ceto waɗannan yara hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria